in kun gama hutawa can sai ta ce to sai ta fara kaduwa za ta kora ku kuma sai ta fara kora ku sai ta dinga ba ku tsoro kamar za ta kama ku wanda ya ki tafiya da gangan sai ta laƙube shi kuma tana magana wutan wannan alaman tashin kiyama ne ina fata an gane don haka wannan alamomin tashin kiyaman wallahi ku kyautata ma mazajenku ku girmama mazajenku daga mazajenku sun ce Allah ya muku albarka ta yi wata ta yi tambaya to in baki da miji baya kafin ki rabu da mijinki kin kyautata ma mijinki mijinki ya sa miki albarka kina kyautata ma mijinki kin mishi soyayya to masha Allah akwai matan da cikin matan magabata ta yi aure in miji ya mutu don kin ƙara aure wannan babu laifi amma ba daidai ba ne don mijin mata mata ta auri miji wannan miji ya mutu ta sake aure wani miji ya mutu ta sake aure wani miji ya mutu sai a ce mata kamar inda wannan mata wato yar hindu wannan mata da na baku labari sai a ce duk wanda yake so ya yi shahada to ya auri mata wance ina fata an gane shine ta auri jafar binu abi talib ya yi shahada ko ta auri saidina abubakar shi ma wato ya yi shahada man dan aljanna ne ko ta auri wato saidina wato ali shi ma yi shahada ka gani ka gani kun ga ta a auri mutane ina fata an gane duka wanda suke shahada an ce da ta gama auren Saidina ali an zo masu neman ta sun zo da yawa ta ce ni ba zan kara aure ba ya ishe ni zan zauna ta zauna ta kame kanta ta ci gaba da bautan Allah ina fata an gane gana na Maryamu ta zauna ba aure in zaki iya ki amma ki zan ba zaki iya ba karki dinga yin karki dinga yin abubuwa kuma a cikin social media kun gane ko kar a dinga yi kuma baki aure ba kuma ki dinga yi irin waɗannan wannan shine ba a yadda ba amma in kin ga kina da buƙatar aure ki yi aure amma fa garaɓasan wanda ba ta yi aure ba da kyanta ta yi auren ya fi ta samu albarkar miji ta samu zaman lafiya duk duk motsin da take ma miji ramadana kawai idan ta samu da za ta samu ramadana kawai ta mutu to aljanna za ta shiga duk matan da ta samu ramadana ba bata ɓata ma mijinta rai ba bata caja mishi kwakwalwa ba bata ce sai ya kawo mata abinci dole ba bata ce sai ya kawo mata kayan sakawa dole ba ita ne za ta zo ta shimfiɗa babban leda in masu wadata ne a zo a yi cleaning a yi mopping in dining table din a yi mopping tun da yamma karfe shida an zo an shirya flas food flas an shirya shi wato food flas na miya food flas na tuwo ko na white rice an shirya shi sa'an nan ga flas na ruwan zafi ga flas na kunun tsamiya ga flas in bai da ulcer ko sa'an nan ga pepe soup ga pepe soup kayan ciki ga pepe soup cowtail ga pepe soup beef ga pepe soup ganda duka an shirya an aje shiryawan ma mata ana so a dining table din ma ta iya shiryawa ba wai kwano in an zo za a aje ma mai gida ba in kika yi wannan don lada Allah sai ba ki lada shirya kwanon kar a birkita ga kwanon miya can daban ga kwanon farfesu an tsallake daban a'a kwanon white rice na food plus din yana kusa da kwanon miya serve yourself ga abun sab ɗin dinka wanda za ka yi sabin ɗin abincinka ga fork ga cokali ga ga ga ga ga teaspoon ga knife wanda za a yanka nama in ya girma babba a yanka shi ga fruit ga apple ga grapes idan akwai wadata ga pineapple go ga ainihin goruba me zai kai kike ajiye miji goruba da ramadana <laughs> ana muguwa ne wata kyauta ba <laughs> ya je mai gidan ki goruba <laughs> goruba sai yara ko kuma ki je ki kawo mishi giginya ki ajiye mishi abincin kunama ki kawo mishi giginya ki ajiye masa amma in yana sha'awa babu laifi babu laifi ki zo ki ciza masa ma ki jinga bama mai gidanki yana karba yana ci wannan duk a fannin soyayya ne